This is the voice of America. The following program is in Hausa. akan mitoci 20 da 26 da 31 da mita 42 da kuma mita 61 sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke muku magana a daidai wannan lokaci. Jama'a jamhuriyar Nijar za su iya kamo sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu ma assalamu alaikum mu da yammacin yau bello habib galadanci tare da usman ahmad kabar muke fata kun wani lafiya yau litinin biyu ga watan maris wai mai jirgin sama yake jefowa ne a bayan wani dutse a jihar adamawa wani helikopta ya zo da ya zagaya ya bi ta bayan gari ya je sauke wayansu abu guda uku za ku ji komai ne waɗannan abubuwa dan anjima kaɗan sannan me ake ciki game da neman ɗaliban chibok Eh, to yanzu dai gashi nan an fara hannu ma Sambisa Forest inda aka ce an boya su. Za mu kawo jami'an gwamnatin Najeriya ya mana bayani sannan akwai shirin labaran wasanni amma sun fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. a yau ne fayafayan bidiyo guda shida masu kama da na isis dauke da tuta irin tasu kuma aka yi wa lakabi da girbai kawunan 'yan leƙen asiri suka bulla daga ƙungiyar 'yan ta'addar boko haram ta intanet inda aka nuna 'yan ta'addar rike da wasu wukake tsaitsaye kan wasu mutane a zube a ƙasa bidiyon bai nuna takamaiman lokacin da aka yi yankan ba an ji dai daya daga cikin mutanen da aka yanka din kafin a yanka shi wato daudu muhammad daga garin bagana cewa ya karɓi toshin dala amurka 25 ne daga wajen dan sandan da yake so ya yi masa leƙen asiri kafin suka kama shi boko haram ta kashe dubban mutane tun fara ta'addanci a shekarar 2009 wanda suka mamaye garuruwa da dama a gabashin najeriya sojin najeriya kamaru nijar da chadi sun farwa 'yan kungiyar tun daga watan janairun bana har ma sun yi ikirarin cewa sun kwace ikon wasu garuruwa da da 'yan kungiyar suka mamaye kabar a karan farko tun bayan shekara ta 2011 fa gidauniyar mo ibrahim foundation ta karama shugaban kasar namibia Hifikepunye Pohamba da lambar yabo ta kyakkyawan shugabanci har da ma kyautar zuzzurutun kuɗi har har dala miliyan biyar game da bajintarsa ta tafiyar da mulki kuma za a biya shi waɗannan kuɗaɗe cikin shekaru goma sannan a ƙara masa ma dala dubu ɗari biyu bayan an gama wannan shi ake cewa bugu da ƙari Bamba dai tun a shekarar dubu biyu da biyar ya fara mulki tare da sake cin zaɓe karo na biyu a shekarar dubu biyu da tara sakamakon jin daɗin mulkin demokuraɗiyyar da 'yan ƙasar suka yi ƙasar nan fa fatana ta jin daɗin yadda siyasa take tafiya a wannan ƙasa da kuma ba da 'yancin jaridu da na ma bil'adama kamar yadda shugaban kwamitin karramawa salim ahmed salim ya bayyana ana dai bada kyautar ne ga zababin shugabannin afirka da suka yi abin da ya dace suka kuma sauka daga mulki cikin lumana bayan gama wadansu na mulki labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A wani mataki na nuna rashin gamsuwa kan atisayen haɗin gwiwa da Amurka da Koriya ta kudu suke yi, ƙasar Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da ke tafiyar gajeren zango a cikin teku. A cewar hukumomin Koriya ta kudu ɗin makaman sun faɗa ne a kudancin tekun da ke da tazarar kilomita 490 daga makwabciyarta ta Arewa. kakakin ma'aikatar tsaro ta koriya ta kudu din eh, kim mensuk ya ce wannan lamari wata hanya ce ta tunzura su da kuma cewa an harba makaman ne ba tare da an auna nisan zangonsu ba ya kuma kara da cewa dakarun ƙasarsa da na amurka suna cikin shirin kota kwana domin su mai da martani ba tare da ɓata lokaci ba tun a baya dai ƙasar koriya ta arewa ta nemi kasashen biyu da su dakatar da atisaye da amurka da makwaciyarta ke yi a kowace shekara wanda ta kwatanta a matsayin wani shiri ne na kokarin mamaye arewacin kasar a ƙarshe jama'a an ci gaba da taro game da yancin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya inda ma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kare ƙasar isra'ila yana cewa za a iya mata uzurin ƙasar da take da matsalar daidaituwar al'amura yau da kullum kare tasa ga ƙawar amurka ta biyo bayan shirye-shiryen sauraron bayanan firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu a taron da aka riga ma aka yi litinin ɗin nan kuma za a ci gaba gobe talatan Allah ya kai mu a gaban majalisar ƙasa ta Amurka a nan birnin Washington DC. Wannan taro yana da taken taron magoya bayan Isra'ila. Kerry da jawabinsa a birnin Geneva da ke Switzerland ya bayyana rawar da majalisar Ɗinkin nuna ya kamata ta taka wajen daƙile cin zarafi na bil adama ya kuma nuna rashin gamsuwarsa game da yadda Isra'ila fa take ta gaba kon baya a wajen maimaita ɗaukar matakai akan al'amura yau da kullum. VOA. su na labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc marla rahotanni da ke samun yanzu haka na cewa fa an ga wani jirgi na sama mai saukar angulu a bayan wani dutse a jihar adamawa yana jefo abubuwa ƙasa ko ne waɗannan abubuwa wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya bincika mana yanzu haka dai jama'an garin gombe da kuma wasu al'ummomin da ke makwabtaka da yankin arewacin jihar adama na fa cikin halin zulmi da kuma daddar biyo bayan sauke wasu abubuwa da wani jirgin sama mai saukar angule a bayan wani dutse da ke garin mazauna garin gombe da sun bayyana cewa sai da jirgin ya yi ma wani shawagi a sama kafin daga bisani ya sauko wasu abubuwa da ke kama da mai, lamarin da ya kata da hankulan mazauna yankin kamar yadda shaidun gani da ido suka tabbatar wani helikopta ya zo dai ya zagaya ya bi ta bayan gari da ya je sauke wayansu abu guda uku furgo su ya yi kuma sai suka shiga kasa akwai rabi a waje rabi kuma yana cikin kasa a position guda uku kai dai kamar murhu suka yi hakan nan yana nan alminiyon ne fari zaka ga kamar silinda to mun je wurin dai da jami'an tsaro da sojoji ss da polis da mutanen baka mun je wurin mun je mun ga abu jirgi ya sauka a daidai bayan dutsen na wajen malawa sannan ya sake ya yi gabar ta bayan zangula kilban nan ya yi wajen gabar din ya gangara ya gabar. kawo yanzu maharba da kuma jami'an tsaro ne suka yi wurin kawanya don ganin abin da ka iya faruwa kamar yadda wannan maharbin ya tabbatar. eh yanzu maharban mu suna gadi a wurin cewa a zo a ga wayanda za su zo daukan kayan to amma har yanzu ba a ga da suka zo ba tukuna. to sai dai kuma hukumomin tsaro a jihar sun ma tabbatar da lamarin ko da yake sun ce kwanson bama mai ne da aka lalata jiragen sojin ke watsowa dsp usman abubakar da ke zama kakaki kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya yi bayanin cewa. Abin da suke jefar da shirin nan bombs sai wanda suka riga suka ba da amfani tsofaffin bomb ne wanda aka samu to ana kokarin a disposing din su ne. Shi ma dai gwamnan jihar Adama Mr. Balajan Gilari ta bakin kakakinsa Mr. Pepe Lesha ya yi kira ga jama'a ne da su kwantar da hankulansu. Tun da ana zirga-zirgar jirage na yaki na sojan Najeriya za samu irin wayannan abubuwan kada mutane su da hankalinsu domin ko aka ba wani damuwa kada ta da hankali. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Madala gaida Ibrahim Abdulaziz. To a daidai wannan lokaci da aka kama watan babban zaɓe a Najeriya, wai mai shugaba Goodluck Jonathan yake yi domin samun ƙuri'un jama'ar arewacin ƙasar da ke can kudu. Lamido Abubakar Sokoto na murya Amurka yana da ƙarin bayani. taron da kungiyar tabbatar da zaman lafiya a tsakankanin al'ummar arewacin najeriya da ke zaune a kudancin kasar kenan wanda ke da manufar bayyana goyon bayan takarar shugaba dr goodluck jonathan da aka gudanar a birnin asaba na jihar delta wanda kungiyar dai na karkashin jagorancin tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji attahiru tsalhatu bafarawa wanda hira da na yi da shi dab da fara taron ya ce wannan kungiya mun kafa ta ko mai mata rajista ita wannan kungiya ita ce kungiyar haɗin kan mutanen arewa da kuma neman zama lahiya ga mutanen arewa da suka samu kansu a kudu wannan gangami dai ya samu halartar da daman gaggan 'yan jam'iyyar pdp kuma dabta goodluck jonathan ya halarci taron kuma ga abin da yake cewa let me sincerely thank the organizers Oh. shugaban kasa gullak jonathan yana cewa ne ina godiya ga 'ya'yan wannan kungiyar wajen kafa kungiyar da ma shirya wannan taron alhaji ahmadu ali wanda shine jagoran yakin neman zaɓe na dabta gullak jonathan ya yi bayani shi ne ya sa kuka taro kuka haɗa gwiwa don ku taimakawa talakan nan da ake kira dr ebele jonathan don ya ci zaben president na nigeria ya sake koma aso villa kuma sai dai fa wannan taron da aka ce na al'ummar arewacin najeriya ne da ke zaune a kudancin kasar ya bar baya da kura um, a matsayi na na mai jagoran yan arewa ina son tabbatar ma cewa wannan taron nan da aka yi taro ne na bula saboda mutanenmu na san su na san manya-manyan mu kuma mun sha magana babu yadda za a yi wani dan arewa mazaunin imo state ya tashi tafi wannan taron ta dai tabbata a fili cewar an dai samu ɗauki ba daɗi tsakanin ɗaruruwan matasa maza da mata da aka lallodo a motoci bus bus daga sassan kudancin najeriya don halartar wannan taron bisa dalilin cewa kudaden da aka alkawanta musu an hana su lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ma koma gidan jiya da shan fama talaka ka bar cece madalla a gaida lamido a makon da ya wuce ne fa aka yi bikin cika shekaru ta na haihuwar tsohon shugaban kasa shehu a najeriya wanda shugaba goodluck jonathan ya halarta kuma a wani rana ce jama'a suke jimamin tunawa da yankan rago da aka yi wa ɗalibai sama da arba'in a makarantar sakandare ta yadin buni a jihar yobe saboda haka ne na kawo mai magana da yawon gwamnatin najeriya mike omeri ba mu ansa mr omeri me yasa gwamnati bata nuna damuwarta da yankan rago da aka yi wa yara ba yara akwai ababai da yawa da aka yi wanda ba daidai ba kuma wanda suka yi wannan bikin ba gwamnati ba ne mu ba mu yin bikin da za mu yi shine nasara akan cewar an daina maganar yaki da kashe mana yara da ɗalibai da iyaye da sauransu idan mun samu mun rage wannan za mu yi babban biki amma yanzu ana kan kokari a tabbatar cewar an sami nasara wajen yaki da ta'addanci lallai ko da mutum ɗaya ne ko biyu ko uku idan sun rasa rayukansu a Najeriya kamar yadda wayan da kake faɗa aka yi abin damuwa ne abokin bakin ciki ne kuma kowa yana bakin ciki da shi. A ƙarshe ina ɗaliban cibok Ana kan neman su. Akwai wani ci gaba da aka samu na binciken neman su don? Eh to yanzu dai gashi nan an fara hannu ma ma sambisa forest inda aka ce an ɓoya su banda hakan nan duk wani makwabtanmu da sauran kasashe eh, garuruwa kanana kanana tsakanin wayannan wuraren sun ba sa ido yanzu kuma kowa ya bude ido yana kallo yana bincike yana nema domin a tabbatar cewa an samu an same su ka tuna lokacin da fara ba duka kasashen ne suke cikin eh, sa ido da haɗa kai da gwiwa wajen neman su ba amma yanzu an sami wannan haɗin kai iyayensu fa wani sako kuke da shi za ku gaya musu kullum muna rokan su kamar duk wani ɗan najeriya ana nan ana bakin ciki da abin da ya faru amma a yi hakuri ana kokari a tabbatar cewa an sami ansa ga wannan abin damuwan da ya taso mana gaba ɗaya najeriya mike omeri kenan kakakin gwamnatin najeriya mun gode sosai mr mike omeri na gode kwarai da wannan daman. waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Jama'a na faru da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon mai yanzu karfe hudu saura mintuna goma sha shida na yamma. Ga mu na gaba. Daga Washington DC. sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. A cikin shirin labaran wasanni na wannan litinin Kano Pilas ta yi galaba akan almalakiya ta kasar Sudan karo na biyu a gasar zakarun Afirka. Kasar Mali ta lashe kofin ƙwallon kafa na Afirka na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. A turai kuma Chelsea ta lashe kofin Capital One. Jose Mourinho's love affair with this competition continues. It is yet another trophy. Jama'a mu da kasancewa da ku a cikin shirin labaran wasanni. To kai tsaye bari mu fara daga Najeriya inda zakarun gasar Premier ta Najeriya din wato Kano Pillars ta yi wa kulob din Almalakiya na kasar Sudan ta kudu abin nan da ake kira gida da waje bayan da a karo na biyu take doke kungiyar a wasannin zagayen farko na gasar cin kofin zakarun afirka a karawar ta farko makonni biyu da suka gabata Pilas ɗin ta bi almalakiya har can gida ta doke ta da ci biyu da nema a wannan karon kuma Pilas ɗin ce ta karbi bakuncin wasan inda kuma ta kara doke almalakiya da ci uku da nema a filin wasa na sani abacha da ke birnin Kano. Daga Kano ɗin ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Dan wasan kungiyar Kano Felix Gambo Muhammad ne ya zira kwallo ta farko a ragar kungiyar kwallon kafa ta Almalakiya mintuna 38 da fara wasan. Kana daga bisani dan wasa Adam Hassan ya ci kwallo ta biyu mintuna 89 wato minti guda kafin lokacin wasa ya kare. Daga baya ne kuma alkalin wasan ya ba da karin mintuna hudu kuma minti biyu bayan karin dan wasa Gambo muhammed ya sake jefa kwallo ta uku. Wannan nasara dai ta baiwa Pilas shiga mataki na gaba na gasar inda za ta kara da kungiyar Maghrib ta ta Morocco. Alhaji Ibrahim Galadima tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya shine shugaban kwamitin da gwamnatin Kano ta kafa domin tabbatar da nasarar Pilas a gasar zakarun kungiyoyin Afirka. Muna Allah godiya babu shakka duk wanda ya zo nan fili ya fita cikin farin cikin ganin yadda suka wasa suka samu nasara fiye da wacce suka samu a Juba sati biyu da suka wuce kuma a kowane lokaci mukan gaya mutane su dinka hakuri in an zo kwallo sai an ga an tashi tukuna sannan za a san yadda wasa zai kasance da farko mutane sun rena kwallo ɗaya da aka saka suna ganin an je can ma an sa biyu balna kuma an zo gida to amma gashi a cikin mintuna biyu na ƙarshe aka samu kwallaye guda biyu wannan ya nuna cewa 'yan wasan sun ɗauki lokaci su tsaya su nutsu su fahimci da za su iya tunkara wasan kuma ba su da wata damuwa kasancewa suna da kwallo biyu da suka saka tun a wasan farko da aka sa ba su ɗauki wasan da zafi kamar yadda inda aka ce su ne a ƙasa ba za su matsa su shi sa suka tafi da wasan hankali to mun yi Allah guda da muka samu nasara kwallaye guda biyar da can da kuma nan. Shi ma Rulwan Idris Malikawa Garu da ke zaman jami'in hulɗa da kafofin yada labarai na ƙungiyar Kano Filas ya ce. Mune wa Allah godiya da ya ba mu nasara, godiya ga gwamnati da al'ummar jihar Kano da kokari na 'yan wasa da mai horar da su. Muna fatan wannan nasara ta zama tsani kuma mataki da za mu ci gaba da zama a cikin wannan gasa har Allah ya kai mu ga ƙarshe mu samu nasarar ɗaukar ko. Kwame 'yan wasan ƙungiyar Almalakiya ta Sudan ta Kudu ke faɗi ganin sun sha kashi a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Filas Ranzi Musebi shine mai horas da 'yan wasan kungiyar. I'm not surrender. I'm not surrender. This is uh, John Garang. Eh? He teach us like that. Never surrender. Until 90 minutes, we fight. Ya ce gwiwata ba ta kare ba, ban fidda rai ba. Waɗannan fa yaran jangaran ne. Haka ya koya mana. Ba ma fidda rai sai a minti na ƙarshe. To ko me magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilas ke cewa game da wannan nasara? Abdullahi Mai Kana Zara shine shugaban kwamitin yaɗa labarai na masoya Pilas. Mun ji farin ciki sosai wanda ba da abin da za mu kwatanta sai dai mu Allah godiya kuma kamar yadda muke gaya magoya baya wasa akwai nasara akwai rashin nasara amma kullum addu'ar da muke Allah ya sa nasarar ta kasance a tare da mu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya Ƙasar Mali ta zama zakarun ƙwallon ƙafar Afirka na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai bayan da ta doke ƙasar Afirka ta kudu da ci biyu da nema a wasan karshe ta kuma lashe kofin a birnin Yamai na ƙasar jamhuriyar Nijar a jiya Lahadi. A rabin lokacin wasan na biyu ne dai Mali ɗin ta zura kwallaye biyu da suka bata nasarar lashe gasar a karon farko a tarihi. sau ɗaya ta kusa ɗaga kofin a shekara ta 1997 to amma botswana ta karya mata lago sa'ad da ta doke ta a wasan ƙarshe abinda ya sa ta karkare a ta biyu karawar mali da kasar afirka ta kudu ɗin dai ita ce ta biyu a wannan gasar ta bana domin ko sun fafata da juna a matakin rukuni-rukuni inda kasar afirka ta kudu ta kwaci kanta sa'ad da ta farke kwallaye biyu da mali ɗin ta jefa mata to sai dai a wasan na ƙarshe na wannan karon kan mali bata bari tarihi ya maimaita kansa ba domin ko ta yi namijin ƙoƙarin ganin ta kare nasarar tata ta ci biyu da nema har zuwa ƙarshen wasan ƙasar gini ce ta zo ta uku a gasar bayan da ita ko ta doke najeriya da ci uku da ɗaya a wasan fitar da na uku da suka fafata to sai dai dukkan kasashen daga ta ɗaya zuwa ta hudu wato kasashen mali da afirka ta kudu da gini da kuma najeriya duk sun sami gurbi a gasar cin kofin duniya ta hukumar fifa da za a gudanar a kasar Chile a watan Oktoban wannan shekara. Ƙungiyar ƙwallon kafar Sunderland ta Ingila ta sami nasara akan ɗaukaka ƙarar da ta yi inda take ƙalubalantar jan katin kora da aka baiwa ɗan wasanta na baya West Brown a wasan Premier ta wannan makon da Sunderland ɗin ta sha kashi a gidan Manchester United da ci biyu da nema a ranar Asabar. Hukumar ƙwallon ƙafar Ingila ta FA ta janye katin korar tare kuma da watsi da dakatar da Brown ɗin daga buga wasa ɗaya biyu bayan zaman hukumar kula da bin dokar wasanni mai zaman kanta wacce ta tabbatar da cewa an baiwa ɗan wasan katin ne bisa kuskure. An gano cewa alkalin wasan Roger East ya kore Brown ne bisa kuskure ta hanyar rahoton bidiyo waɗanda suka nuna cewa kaftin ɗin ƙungiyar John O'Shea shine ya yi laifin shigar mugunta wa Radamel Falcao na Manchester United ba Brown ɗin ba ita ko hukumar alkalan wasa ta ce east na tsammanin brown dan shekaru 35 shine ya aikata laifin sunderland dai ta tsira daga wannan hukuncin domin koko bayan janye katin korar ba kuma juyar da shi ga mai laifin ba wato o'shea Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Chelsea ta Ingila ta lashe kofin gasar ƙwallon ƙafa ta Capital One bayan da ta yi galaba a kan Tottenham da ci biyu da nema a wasan ƙarshe ta gasar da aka fafata jiya Lahadi a filin wasa na Wembley da ke birnin London. John Terry ne ya soma jefa kwallo dab da dawowa hutun rabin lokaci yayin da Diego Costa ya jefa ta biyun a minti na 56. First Costa. Wannan dai ita ce nasarar lashe kofi ta farko da kocin kungiyar Jose Mourinho ya samu tun sa'ad da ya lashe kofin La Liga na kasar Spain da club ɗin Real Madrid a shekara ta 2012 kuma na farko bayan dawowarsa Chelsea. Ita ko Chelsea ɗin wannan ne kofin farko da ta sami nasarar lashewa tun daga kofin Europa League inda ta doke Benfica a shekara ta 2013. duk da yake ba wannan ne kofin farko da Mourinho din ya lashe ba to amma ya ce wannan ce wasan karshe mafi muhimmanci a tarihin rayuwarsa kungiyoyin biyu sun haɗu a irin wannan karawar ta karshe a shekara ta 2008 inda Tottenham ce ta yi nasara a wannan lokacin ta kuma lashe kofin To bari kuma mu leƙa gasannin League League na Turai inda a ƙarshen makon nan Club ɗin Manchester City ta sha kashi a wasan Premier ta Ingila inda Liverpool ta doke ta da ci biyu da ɗaya. City ɗin da ke neman maki domin zafafa takara da Chelsea da ke jagorancin teburin gasar ta haɗu da cikas a wannan kashin da ta sha duk ko da cewa a makon da ya gabata ta ƙara matsawa kusa da Chelsea ɗin tare da rage yawan tazarar maki da ke tsakaninsu. su. to sai dai a yanzu chelsea din tana da tazarar maki biyar tabbatattu a wannan makon tare kuma da bashin wasa ɗaya da za ta iya samun ƙarin tazara mai horar da 'yan wasan club din na city manuel pellegrini ya ce har yanzu bai saki kari ba a takarar lashe kofin na premier na bana to amma kuma ya ce lamarin na da wahalar gaske wannan nasarar ko a kan city ta bai wa liverpool damar ɗagawa sama teburin gasar zuwa matakin ta biyar da maki 48 inda ta ture Southampton wacce a yanzu ta koma ta shida da maki 46 biyu bayan kashin da ta sha a gidan West Brom da ci ɗaya mai ban haushi. Arsenal ko ta kara gyara zama a matakin ta uku a tebur da maki 51 bayan da a makon nan ta doke Everton da ci biyu da nema yayin da Manchester United take ta hudu da maki 50 biyu bayan kashin da ita ma ta baiwa Sunderland da ci biyu da nema. A ƙasar Spain kuma tazarar maki ta ƙara raguwa tsakanin jagororin teburin gasar La Liga ta ƙasar wato Real Madrid da mai binta Barcelona daga maki hudu zuwa maki biyu kacal. Hakan ko ya biyo ne bayan kunnen doki da Madrid ɗin ta yi da Villarreal da ci ɗaya da ɗaya a ƙarshen mako yayin da ita kan Barcelona ta yi nasara a wasanta da Granada da ci uku da ɗaya. Madrid ɗin dai na saman teburin gasar ne da maki 61, Barcelona ce ta biyu da maki 59. yayin da atletico take dafa musu a zaman ta uku da maki hamsin da hudu duk da cewa ita ma kunnen doki ta yi da sevilla ba karebin mu. to da wannan ne kuma muka zo karshen shirin labaran wasanni na wannan makon a madadin wakilinmu na kano mahmud ibrahim kware da sauran abokan aiki ni ne murtala faruk sanyin na nake sallama da ku daga sashen hausa na muryar amurka Madalla a gai da Murtala Faruk sanyana da wannan yunkuri. Sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Hajiya kin karɓi katin zaben ki? A ban karɓa ba. Times in mun je masu bayarwa ba su fito ba a Times kuma mu za mu je ba mu ga namu Na hakura, gaskiya na hakura sai wata shekara. Kada ku hakura da karban katin zaben ku. domin sai da shi ne za ku iya jefa kura. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun shi katin su ba shi kokari da Allah cikin wannan dama da aka bada su anshi katuttukan su. Za ku iya karɓan katuttukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. waɗanda kuma suka riga suka yanci katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ka ka rike makaminka. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Cinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka da damarka. ka ka bar kuka. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Duk da cewa ƙasar Somaliya ta yi fama da matsaloli da suka shafi faɗan ƙabilanci da fari da matsalar yunwa har da ma matsalar hare-hare da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi ke kaiwa. Ƙasar ta samu ci gaba tun bayan shekarar 2012. A duk waɗannan lokuta, Amurka ta kasance tare da mutanen ƙasar ta hanyar samar da tsaro da shugabanci da kuma samar da kayayyakin jin ƙai domin a ƙarfafa demokuraɗiyya da kuma samar da daidaito. A wani mataki na nuna irin ci gaban da ƙasar ta Somaliya ta samu da kuma danƙon zumunci da ke tsakaninta da Amurka. Shugaba Barack Obama ya zaɓi Catherine S. Tanani a matsayin jakadiyar ƙasar a Somaliya. Hakan wani muhimmin mataki ne na ƙarfafa hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu. tun bayan da muka amince da gwamnatin tarayyar ƙasar a watan janairun shekarar 2013 tun kuma bayan da muka rufe ofishin jakadancinmu a shekarar 1991 a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar matsalar tsaro mun mai da shi birnin nairobi da ke ƙasar kenya a kuma cikin shekaru biyar da suka gabata ƙasar amurka ta kasance tana yawan yin tafiye-tafiye a cikin somaliyan domin gudanar da harkokinta da niyyar idan matakan tsaro suka karfafa za a sake buɗe ofishin jakadancin nata da ke birnin Mogadishu. Sai dai duk da cewa ƙasar ta somaliya ta samu ci gaba a shekaru biyu da suka gabata, akwai sauran ƙalubale da take fuskanta yanzu haka. Domin ba kawar da barazanar ƙungiyar Al-Shabab da ke da alaƙa da ƙungiyar Al-Qa'ida ba, duk da cewa an gurgunta ayyukanta. Sannan akwai ababen more rayuwa da ba sa kaiwa ga 'yan ƙasar, baya ga dubban mutane da rikici raba da muhallansu waɗanda ba su da matsuguni. idan dai har ƙasar ta somaliya na son ɗorewar ci gaban da take samu wanda ba zai zamanto mai dogaro a kan ƙasar amurka da sauran ƙasashen duniya ba dole ne shugabannin ƙasar su kawar da bambance-bambancen da ke tsakaninsu su kuma mai da hankali kan abubuwan da za su ciyar da ƙasar gaba sharhin murya amurka kenan mai bayyana manufofin gwamnatin amurka daga shi kuma sai takaitattun labarin duniya Ga takaitattun labaran a yau ne wasu fayafayen bidiyo guda shida masu kama da na ISIS da ke dauke da tutar su ta baya da kuma saman faifan bidiyon ya yi wa lakabi da cewa girbe 'yan leƙen asiri suka bulla daga kungiyar 'yan ta'addar Boko Haram ta intanet inda aka nuna 'yan ta'addan rike da wukake akan wasu mutane zube a ƙasa. Karo na farko tun bayan shekara ta 2011 gidauniyar mu Ibrahim Foundation ta karrama shugaban kasar Namibia Hifike Punye Bohemba wanda ta bashi lambar yabo kan kyakkyawan shugabanci hade da kyautar zuzurutun kuɗaɗe har dala Amurka miliyan biyar game da bajintar sa ta tafiyar da mulki da zama bisa yadda ya kamata a kan mulkin. wannan kuma ya kai mu ga cewa wani mataki na nuna rashin gamsuwa kan atisayen haɗin gwiwar amurka da koriya ta kudu su ne suka sa koriya ta kudu ɗin suka koka game da yadda aka harba kasar aka harba musu makami mai linzami mai gajeren zango ma'adala a gaida na kabar da takaitattun labaran duniya jama'a abinda shirin nan baki da yau tana kenan sai kuma da sanyin asuba idan Allah ya so ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara wanda ya kawo mana labaran duniya da kuma Julie Lathas Gresham ita da sauti ta bada umarni sai injiniyan Musliman Trawali da ma Mahmud Lalo wanda yake nan ɗakin watsu labarai kuma ya kawo mana sharhin murya Amurka ni Bello Galadanci daga nan Washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da rola. Assalamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.